Najdad Studio. Kawun ina ne ba kuɗi nake son ka saka min saboda zan yi siyayya. Ba ki da zama, an daidan kuɗi ne ai za a saka in Allah ya yarda. Yanzu za a tura miki insha Allah nan da nan ji ba kaɗan ba ki ji Allah. Yawwa dadi na na ji daɗi Allah ja kwanan dadi. Amin amin. Ban san mene wa Aisha ba umma. Gudu na take. Allah sarki Ahmad. Baka yi wa Aisha komai ba. Face dai tsoro ne ya tasiri a cikin zuciyarta. Na ga alamun nasara akan abin da muke so domin koyo da bakin sa yamin alkawarin cewa zai rabu da Aisha in har ta furta cewa ba ta san sa. Ta ya hakan zai faru? wallahi wannan ba gata bane ba wallahi ba gata bane ba lalata tarbiyya kake wallahi kuma da kanka da kanka ke sau nawa ne muke kashe ni akan ki daina shiga hurumin abin da ya shafi maganar yata ha ha wannan wani irin tsari ne ke hana ki nake yi me ba ke ce a cikin arziki na Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taba kararrawa ku yi like, share, comment yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku. Najdad Studio muna maraba da ku. Shi na gaskiya a Aisha. Aisha. Na'am ba. ce yanci na gaskiya nake nake so a zuciya mm, ko da masu tambaya ya rasulullahi manzan Allah Aisha? Wai me yasa kika mai da kuka kamar shan ruwa ne, Aisha? Wannan kukan kuma na menene haka? Bikin bikin yi sharaf-sharaf da hawaye. Ko dai da gaske ne kin tsani Ahmadin? Bisa ga dukkan alamu wannan kukan akwai tsanin Ahmad a ciki. Haba Aisha. har yaushe za ki fahimci rayuwa ne wai. Dama yanzu za ki iya wa Ahmad butulci Aisha? Anya ko kin kyautata wa kanki? tsana Ahmad. To menene wannan in ba tsana ba? Faɗa min sunansa da Hausa. Kada ki manta, Ahmad ya mana komai a rayuwa. Haba Aisha, ki sani cewa dukkanin rayuwarmu tana samun kulawa ne daga hannun Ahmad a iya tsawon zamanmu eh, a gidan nan. duk ɗan albashinsa in ya samu bini-bini akan kan me yake karewa amma yanzu tukwicin da zaki ki yi masa kenan kina ganin hakan ba kuskure ba ne kuwa aisha kada ki manta hatta wannan matsugunnin da muke ciki ahmad ne isa mana shi a lokacin da aka mana korar wulakanci korar da ba mu da inda muka nufa in ba da ban taimakon shi ba me zai sa aisha ki tsani ahmad idan kika yi haka baki kyauta wa kanki ba kuma ni ma baki kyauta min ba yanzu ashe har kina da wani zabi da ya wuce nan wannan yaro Ahmad yaro mai hankali da nutsuwa ga tarbiyya baya bambanta ni da wacce ta tsuguna ta haife shi kuma ban tsani Ahmad ba firarki da shi ce ta sani kuka ina jin tausayinsa ne cikin abin da yake gaya miki wallahi umma da ina da dama da na taimakawa Ahmad da na yi masa abin da ke damunsa wallahi umma ina jin tausayinsa sosai to alhamdulillah na ji daɗi da jin kalaman bakin shi amma abin da nake so shine ki ari jarumta ki sa wa zuciyarki ki ɗauki gudan dutse kuma ki saka a cikin zuciyar? Ki zuciyarki ki ta zama tamkar gudan dutse ne a cikinta saboda haka ki je yana jiran ki a waje Allah ya muku albarka ga baki ɗaya har yanzu faraici na dukansa yana jin kamar rasuwar iyayensa sabuwa ce a gare shi ya zama wajibi a gare mu mu da ya sani mu ba shi gudunmawa a rayuwa yana da kyau ki san wannan ki kuma sa shi a cikin kanki shi ki ji insha Allah zan kiyaye umma su so so so ne ai gaskiya ne zabi na ni dai zabi na ke ce na gaskiya niki nake so a zuciya ko da masu tambaya na so so ne so deep, mm, kuma yana son wata mm, tana bin shi shi kuma yana bin wata so so ne haka saboda mu ta ce gizo jina shi ne ke kuka wani nake cika tsanani ta mafi ranar da zai ki sani me yasa kika sani ne ba tare da na aikata miki wani ba idan mala'ikatan ke nufi ki sanar da ni sai na gyara amma aisha kar ki muje ne. ba tare da ki faɗa min laifin da na ba ina ji a raina daga ranar na tabbatar kuma jikin furta cewa ba kya so na to tabbas zan iya rasa raina ki magana aisha ki sanar da ni laifina shirinki wani babban ciwo ne ga zuciyata ki bani ansa da gaske ne aisha ba kya so na shikenan ba zan sake matsa miki ba idan kika tabbatar mu da buƙatar ki shine na rabu da ke to zan bar ki ko da zan rasa rayuwa ta Aisha faɗa min Aisha da gaske ne ba kya so na ban taɓa ka ba Ahmad asali ma ban taɓa son wani kamar yadda na so ka ba ban taɓa soyayya ba sai a kanka kawai dai ba zan jura wulakanci ba ne Ahmad ba zan iya jurewa ba idan har ka da umar mahaifiyarka ce kai ma ya kamata mu haƙura da juna ka ba ni gudunmuwa. don haka ne kawai zai saƙo ni da mahaifinta su bari mu zauna lafiya kuma ba haka ba amma ka gaya min ya sa a yi ka san dai mu ba wasu bane a ce marasa ƙarfi. Dakata Aisha ki gane da me shi da mara shi darajar su ɗaya ne wajen Allah babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi jin tsoronsa don imani da shi da kuma yin biyayya ga umarnin Allah. Aisha, me yasa ba za ki jajirce ba? Ki ba wa da ɗaɗɗiyar soyayyar mu gudunmuwa. Mu rayu har abada da ni da ke. Me yasa za ki tura kanki don farin cikin wani? Ki gaya min Aisha. me yasa haka idan har biki ansa waɗannan tambayoyi ba to na da ba kya so na ni kaɗai nake na. amma idan haka ne aisha kin zuciya ta? kin zalunci zuciya da ta daɗe tana son ki me yasa kika sa na kamu da ciwon san to ba za ki iya bani maganin sa ba na gode aisha daga yau zan bar zuciya ki ta huta da abin da take so ina miki fatan alheri da zaɓin ki na gaba na bar ki lafiya <laughs> Ahmad mugun zama cire mini tantama kare da in je ni in sha wuya ne a cikin su so Yake nake so a zuciya mm, Ko da masu tambaya so so ne Shi da so so ne ko ma ba za ka siya mai ba? ai ga ni hajiya mutumin ne na gashi ne shi sai ga shi su kiwa mana sun gani in gona ni sauri nake yi zan fita ni gaskiya da tun magana aikin nan ya kamata ka ƙara ƙoƙari saboda ni har yanzu ba na ganin wani canji a tattare da Ahmad har yanzu kallon tsana yake min babu wata alamar cewa yana min kallon soyayya. Aya ki kwantar da hankalinki. Dole tilas sai Ahmad ya jira umarninmu. Tun ga wa'annan abubuwan sun shi Dole ne sai a jira bukatunmu. Kwantar da hankalinki Hajiya. Ka sani, a baya idan baka manta ba, na gaya maka na ce maka za ka rasa wasu damammaki a cikin damar da na baka. Za ka iya rasa Aisha a cikin kowane ƙanƙanin lokaci, Ahmad ma za ka iya rasa shi. Kuɗi kuma shi ma za ka iya rasa shi to ya kamata ka sani ni ba zan zo in zauna ina wasin time ina ina ɗauka kuɗaɗe ina baka ba na ganin aiki yana ci gaba ba ya kamata ka gyara hannu ki haƙuri ajiya insha Allah za a yi ƙoƙari da dole sai ya jira buƙatu insha Allah ka kiyaye insha Allah ga wannan na baka gogoro kuma zan ma transfer ka kiyaye Ka kiyaye. a da lafiya ajiya san nisa mugun zama masu tambaya da so ne shi da so in har ya kasance wani abin kika yi wa Ahmad, ransa ya ɓaci ya yi fishin zuciya ya tafi. to gaskiya ba zan ji daɗi ba. Ana tsaya haka kullum kai baka gajiya? Ba ba kuma Aisha, an yi wa kai ne Aisha. Me haɗin ki da makullin ɗaki na? Me yasa zan tambaye ki? ya canja. Saboda duk wasu makullin da suke cikin gidan nan na canza tsari sun dawo hannuna. Kai bala a dubu da dari biyu. kuma ke ba jahila ba ce kina zuwa makarantar islamiyya kin san hakki da yake kan uwa a kan ɗanta kuma kin san hakkin da yake kan ɗa a wurin mahaifiyarsa kin san yadda ɓacin ran mahaifi yake a kan ɗa. Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taɓa gararrawa ku yi like, share, comment yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku. Najdad Studio muna maraba da ku. Sou só me Sou só me